Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Jama'a masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na wannan rana ta Laraba. Muna sha tara ga watan Rajab shekarar Hijiriya ta 1442 wacce ta yi daidai da ranar uku ga watan Maris shekarar miladiya ta 2021. Masu kalam da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara bayyana muku da cewa da misalin karfe goma sha daya na safe ne shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji isuku muhammadu ya sadu da wakiliyar kungiyar benin a niger malama diana louise ofuana a yayin wannan haduwar tasu dai sun tattauna ne akan hudar da ke tsakanin ƙasar niger da kungiyar ta benin wanda yau da shekaru biyar kenan akalla ake cikin wannan aiki a tare da ƙasar niger da kungiyar ta benin makasudin wannan ziyara ta mu a fadar shugaban kasa a yau shine mai nuna godiyarmu da kuma jin daɗi ganin yadda muka yi zama a jamhuriyar niger ba tare da samun wata matsala ba mun aiwatar da aiki kuma mun yi aiki a cikin tsanaki a cikin kwanciyar hankali haka zalika ta ce lalle dai shugaban kasa isufu muhammad ya taimaka mana sosai a wajen yadda muka tafiyar da ayyukanmu a cikin kwanciyar hankali ganin yanda yake dab da barin gado shine yasa muka zo domin mu yi godiya kuma mu jinjina mishi game da yadda ya tafiyar da ikonsa a cikin kwanciyar hankali da lumana haka zalika wakiliyar kungiyar ta a niger ta ce za su sabunta jitawalin aikin da za su yi a nan gaba musamman ma a game da yadda za su yi tawau da canjin yanayi sai kuma a ci gaba da labaran namu a yau da safe ne mai shiga tsakani na ƙasa metro ali sirfi mega ya jagoranci bikin karbar wani taimakon kayayyaki taimakon kayayyakin da suka hada da na'ura mai kwakwalwa da injina guda biyu da adadinsu ya kai kimanin miliyan takwas na sefa taimako ne da wata cibiyar kula da harkar tsaro da ke kasar geneva ta bayar ga kasar ta niger domin a gudanar da aiki mai inganci A yanzu kuma sai mu isa a jihar agadas inda za mu sanar da ku cewa malamai magada annabawa sun hallara a babban masallacin Juma'a na jihar agadas inda suka gudanar da sakallar Alkur'ani mai girma addu'o'i da nafiloli da fatiyoyi domin zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasar mu ta Nijar an gudanar da wannan sabkul alkur'ani mai girma a babban masallacin juma'a na jihar agadas kin tare da halartar gwamnan jihar agadas sadu saloke da sauran hukumomi a jihar da kuma sarkin agadas ibrahim umaru ibrahim ga dai karin haske ta bakin abakannin aikinmu na can jihar agadas ibrahim sumela da muhammadu adamu a lokacin da ya isa a babban masallacin juma'a mai suna emiski ne na garin agadas gwamnan jihar sadu saloke yana tare da rakil mai martaba sarkin auzun alhaji umar ibrahim umaru da wakilan jama'an tsaro na yankin agadas masu daga domin tsaron kasa da al'ummata da dukiyarsu inda sadu loke yayin da ya magana ya jinjina ma waɗannan mayamayan malaman na garin agadas da ƙara musu kuzari domin su ci gaba ta wannan hanya mai kyau na jaddada karatun alkur'ani mai girma a dalilin roƙon Allah subhanahu wata'ala kwanciyar hankali da jin kai da haɗin kan 'ya'yan ƙasa su ci gaba da huda a cikin ƙasar mutum mai martaba sarkin abu alhaji umar ibrahim umaru ya nuna gamsoshi a game da wannan niyya ta malaman agadas na yin karatun alkur'ani mai girma tare da kama du'a'i eh, muna kai mu allah godiya da bayan eh, wasu abu da ba su da suka faru a kasanmu to malamai na jihar agadas sai suka yi niyya da shiga masallaci domin su roki allah ya kama mu kasanmu eh, saboda kwanciyar hankali su zama na cikin kasanmu saboda 'yan mu su zama na yanta ne ya domin guda domin kasar mu tana bukatar addu'a su kai niyya kashin eh, kansu da su yi makasar kasar mu addu'a saboda mu samu da kwanciyar hankali muna kai musu godiya da sunan magabatan kasar mu da wannan aiki da suka yi sha saboda kasar mu samu lafiya samu kwanciyar hankali manufofi na yin wannan karatun alkur'ani mai girma da malaman agada suke gudanar da shi a nan masallacin juma'a mai suna a miskin na garin agada shine sun danganta da karfafa don zumunci da haɗin kan 'ya'yan ƙasa da kuma kwanciyar hankali sai mu isa a jihar tawa inda za mu sanar da ku cewa dan majalisar dokoki honorable simela meka ya yi yunkuri kuma ya cika alkawalin da ya ɗauka na talakawan garin kusama inda ya ɗauki nauyin faɗaɗa wato wata asibiti da ke garin na kusama a cikin gundumar tawa Dangane cewa an samu wato dukkanin magunguna da kuma ɗakunan shan magani da gurin aikuwa da dai sauransu amma abokin aikin mu baro arzika na dauke da ƙarin bayani ita dai asibitin ta garin kosama da ke cikin kanton ɗin bambai a gundumar tawa a can farko ƙaramar asibiti ce da ke kula tsantsa da ɗaukar ɗawainiyar 'yan ƙananan matsalolin rashin lafiyar al'umma A maganin irin bukatocin da ke akwai kuma biyo bayan kukan da matan yankin suka kai ma ɗan majalisar honorable sumaila maika ya dau nauyin zuba zunzurutun kuɗi domin faɗaɗa ta ya gina sashen kula da mata masu juna biyu ɗauko daga ɗaukar ciki har zuwa haihuwa wannan kuwa domin rage ma matan ɗimbin matsalolin da suke fama da su ta wannan fannin al'ummar yankin da ta yi farin ciki matuka game da wannan aiki na jin kai da tawahi da dan majalisar sumaila maika ya yi kuma da sunan talakawansa mai martaba sarkin bombay ya isar masa da godiya da yabo na musamman wannan kokari da ya yi ya tabbata ga hannun ku jama'a musamman ku mutanen kusuma. ga gidan likita da komi da komi ya hada inda mace za ta zo ta gurhana ya samu inda za a yi karamin aiki na gaugawa a ceci mutum daga rashin lahiya ya samu Ina kira gare ku game da wannan tuni don ku sani biyan bukata ne aka yi muku don ku sani don ku riƙe ne don ku sani don ku ma rayuwar ku ne an kanci musamman abin da ya zamanta ku iya ma kan kushi kar ku yi shirin cewa wani zai zo ya muku kar ku yi shirin gwamnati ya zo ya muku shara wurin ku share abin ku wanke shi ku tsaftace shi ku ne shugaban asibitin daga nasu bangare ya yi farin ciki sosai da sosai yana mai cewa hakikan wannan aiki da dan majalisar sumaila maika ya yi zai taimaka wajen kyautata musu yanayin aiki sannan zai yi tasiri wajen kyautata koshin lafiyar al'ummar yankin kuma domin cimma wannan guri shugaban ma'aikatar da ke kula da lafiyar al'umma ta jihar tawa dr Isu abubakar ya yi kira ga mata da sauran jama'a su mai da hankali wajen zuwa asibitin da zaran sun yi matsala ta rashin lafiya al'umma al'umma sai ta zo likita likita za ta aiki al'umma sai ta zo likita likita za ta ci gaba al'umma sai ta zo likita likita za ta samun kayan aiki za ta samun magani ba sai wanda ya gina ba kuma ya komo sawa kudi ya sai magani in an zo likita da zuwan nan ne za a samu a sai magani da zuwan nan ne za a samu sauran kayan da suka rage a samu a sa cikin gidan likita kenan a zo likita shine mai mahimmanci an samu likita tattalin karama yau ta zan babban likita kenan ya kamata a ce mutanen gari ba sai an yi kwanci ba sai sun tsaye wani wuri ba zuwa likita ga likita gida ya kamata kowa ya so in abin da matsala ta same shi saboda akwai abin da ya kamata mu kiyaye zuwa likita babban mahimmancin shi akwai neman lahiya akwai kare lahiya akwai kare eh, zuwa malati a cikin gari kenan sai ana zuwa ba magani kaɗai ba akwai rigakafi kenan ka a wasa da rigakafin nan da ake yi ma yara a gidan likita ka a wasa da rigakafin nan da ake ma mata zuwa gidan likita kenan sai mun dage mun waye ba al'umma kai domin su rika zuwa likita domin kiyayewa da lahiya wannan dai ba shi bane karo na farko da ɗan majalisar dokokin su mai maika ya yi ma jama'a irin wannan aikin na jin kai ba domin ya shayi a fannin samar da ruwan sha da ilimi da kuma ƙara ƙoshin lafiya ga jama'a mazauna garuruwa da dama na yankin dalili kenan prefen gundumar tawa abdu malam ali ya ce ya zama wajibi da sunan magabata na koli da sunan al'ummar yankin ya isar masa da godiya abin da ya rage in ji shi sai jama'a ta yi tattali ta san cewa abu ne na amfanin jama'a da ya kamata kowa da kowa ya kula da shi gwargwaron labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu a madadin wanda suka taya muka gabatar da shi ni da na shirya na gabatar ke muku fata mu kwan lafiya a gobe idan allah ya kai mu za ku kasance tare da alhaji bizo abubakar Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.